wanda ya daidai da ɗaya ga watan Mai 1997 idan ba a manta ba har yanzu muna ci gaba da tarihi na shekul Islam Ahmad ibn Abdul ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahumullahu ta'ala sakamakon ainihin wato cewa da muka yi za mu fara karatun littafin shi min hajji sunnatin nabawiyya fi na ƙazi kalamin shi'atil ƙadariya shine ya sabbaba wannan tarihi na ibn taymiya to yalwata wannan tarihi ne saboda kasancewar ibnu taimiya na daga cikin manyan bayan Allah cikin manyan malamai waɗanda aka zalunce su aka ɓoye duk ayyukansu na alkhairi da yabo da suka samu a duniyar musulunci sai aka kwaso ƙazanta da dauɗa ta ƙarerayin da aka danganta gare su ita aka zo aka bayyana wa mutane sai suka waye gari duk inda ka je ƙasashen da ɗariƙu suka yi katutu sai ka ji ana zagin ibnu taimiya ibn al-qayyim ibn abdul wahabi da makamantan haka kasashen da shi'a teka ka tutu sai kaji ana zagin ibn taymiya ibn al-qayyim ibn abdul wahabi to dan haka ake ɗauko ɗaya ɗaya ake fayyace tarihin ibn taymiya a jiya mun tattauna bayani akan cewa wane ne shi su wane ne malaman shi su wane ne iyayen shi waɗanda littattafai ya rubuta su waɗanne ne almajiran shi me ke ce aƙidar shi da mazhabar shi to har daga ƙarshe lokaci ya zo mana inda muka fara karatu akan sifatuhul khulqiyyati wal khalqiyya Sifofi na ibnu taymiya dangane da ɗabi'un shi da kuma ƙilar yadda Allah ya halicce shi wai ana fayyace maka ne ɗai ɗai ɗai ɗai dangane da ainihin wato karka shiga duhu a jiya muna karatu ainihin muka yi magana akan littafin hajil khalifa to sai muka manta ba a faɗi sunan wannan littafi ba da muka ce akwai littattafai da aka tsara domin bayanai akan tarihin littattafai to sai muka faɗi sunan mai littafin kawai sai ban faɗi sunan littafin nashi ba haji khalifa yana da littafi kashfu zunun duk wani littafi da aka rubuta sai ya ɗauko maka tarihin shiga tarihin mai littafin ga tarihin yadda aka rubuta shi yana da amfani ka mallaki wannan littafi amma sifatuhul khuluqiyya dangane da siffa ta ainihin wato ɗabi'u na ibn taymiya faqad kana kariman majbulan alaihi la yutasanna'uhu ibn taymiya mutum ne mai kyauta kuma kyauta ɗabi'a ce wadda take sai dai Allah ya halicce ka akan ta amma ba za ka kirkiri wannan ɗabi'ar ban Allah ya ka mai bakar rowa babu yadda za a ka iya tilasta kanka ka zama mai kyauta to ɗabi'a Allah ya halicce shi akan ɗabi'ar kyauta wa kana shajja'an sadauki ne zahidan fid duniya mai gudun duniya dama cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kana son Allah ya soka to ka guji duniya in kana son mutane su soka ka guji abin hannunsu to ibnu taymiya ya kasance mai gudun duniya la ya ta'allaqu minha bi shay'in ba abin da ya hada shi da wani al'amari na duniya wa kana yatruku kaseeran min al-mubahati khashyata al-wuqu'i fil muharramat so da dama abubuwan da suke halar nema ma yakan basu don kai ya fada cikin abin da yake ainihin haramun ne kamar yadda manzo Allah yake karra'i yar'a haula al-ima yushaku an yar'a an yaqa fihi ma'ana mutumin da yake kiwo a kewayen da yake da danga to da kyar ne bai afka ciki ba to duk abin da ibnu taymiya ya ga in na ci gaba da aikata wannan abu na halal karshe zan afka cikin haramun sai watsar da wannan halal din domin ita halal ba dole ne ka yi ta ba mun fahimci wannan da kyau ko wa amma sifatuhu al-khalqiyya amma sifar ibnu taymiya ta halitta jikin shi faqad kana abyadan launi ibnu taymiya farin mutum ne farar fata ne dama kamar yadda muka fara tattauna jiya balarabe ne to farar fata ne aswa da sha'arin ra'asi wal li'ya qalil ash-shaybi gashin kanshi da gashin gemin shi baki ne sitik sai dai akwai yan furfura kaɗan da suka fito mishi sha'aruhu ila shahmatai uzunaihi gashin kanshi ya zubo har yana rufe fatin kunnuwan shi ainahu lasnani natiqan idanuwan shi farare ne kar amma kwayar idan kuma baka ce fitik rab'atan minar rijali ibnu taymiya ya kasance mai garba garban jiki ma'ana mutum ne wanda yake da siffa ta karfi ba'ida ma bainal manki baini yana da fadin kafadu jauhariyar sauti yana da babbar murya fasihan mai hazaka sari alkira'a in yana karatu kuma yana da ainihin gaggawa wajen karatu ta'tarihi hiddatun so da dama yana magana sai kaga kamar fushi yana ainihin kama shi kamar yana magana cikin fushi lakinnahu yaqharuha bil ulumi sai dai yakan ainihin tankwashe wannan fushi yakan dunkufe shi da ainihin haƙuri da dangana da Allah ya sa mishi jihaduhu jihadin ibnu taymiya dan ka san ibnu taymiya ba a soro ya makale ba kawai yana cewa kaza kaza a'a ya sa takobin shi ya yaki kafirai ya yaki murtaddai ya yayi da hannu da duk al'amuran da ka san ana jihadi kamar yadda zaka zo ka ji jahada jahada rahimahullahu bi lisanihi wa qalamihi wa yadihi ibnu taymiya yayi jihadi da harshen shi ya miƙe ya yi wa'azi ya yi jawabi ya faɗi gaskiya wa ƙalamihi ya rubuta da alƙalamin shi ya rubuta gaskiya ya yi jihadi da alƙalamin shi wa yadihi hannun shi ya sa ainihin ya rike kansakali ya je ya yi yaƙi ya rike takobi ya je ya yi yaƙin ta da addinin musulunci wa harabat tatar ya yaƙi ainihin ƙabilar tatar tatar wasu mutane ne waɗanda asalinsu musulmi ne amma sai suka yarda suka rinka bin musulmi kuma suna kamawa suna kashewa wa harraba muslimina diddahum ya ainihin zaburar da musulmi don su yaki ainihin tatar domin tatar sun taba wa ainihin garin dimashq sham garin su ibnu taymiya cikin azumi da rana tsaka wai don su samu lagon musulmi ibnu taymiya ya zare takobin shi rinka shiga lungu lungu na anguwa yana yekuwa yana daga sauti yana cewa jama'a kowa ya karya azumin shi ya sha ruwa ya ci abinci ya dauko takobin shi suka je suka yaki waɗannan kafirai har sai da suka kai su kan dutse to kaga haka ake son a fahimci addini amma malaman ku ba su fahimci addini ba ga ka kana majar za zaka mutu sai a ce a'a ba za ka karya azumin ba duk yadda za a buga sai sun wahalar da kai haka za ka mutu da azumi a bakinka babu sauki baki ɗaya iya nan karatun su ya tsaya ya san karatun ka ɗan ƙarami ne ka zauna ka bauta wa Allah kai kaɗai a ƙarƙashin gado matar ka ma ba za ka bata fatawa ba sai kai kadai ka bauta wa Allah da wannan karatun kai kadai amma in dai za a ce Allah gafarta malam ina hukuncin kaza to dole ne ka tashi ka faɗaɗa karatun ka wajibi ne amma za ka yi fatawa kuma karatun ka iya kashi kenan a cikin shi za ka rayu a cikin shi wani zai rayu ai kai ma ka san an ce karamin sani kukumi ne ka kukumta kanka kuma ka kukumta wasu an ɗauko azumi an taho sai aka cewa annabi wasu mutane azumi na diga ta su wajen la'asar fata yi amma sai annabi ya sa aka kawo mishi kofi na ruwa ya ɗaga jama'a kun gani e ya karya azumin shi ya ce kowa ya karya nashi to sai aka samu wasu sai suka yi taurin kai mutafaqqiha kenan sai suka yi taurin kai sun ɗan yi karatun fiqhu ɗan gid dama wa hal afsada dinu illa nisfu nahawi wa nisfu mufassir wa nisfu faqih wa nisfu muhaddis dama su suka bata addini dan rabin nahau rabin hadisi fiqhu rabi dan tafsirin shi rabi duk baki ɗaya wanda ya saba mai sai ce kafiri ne ka abin shi sallah iya dan karatun kuma kenan get a cikin shi zai rayu kuma a cikin shi zai kashe wasu Allah ya kiyaye to shine ibnu taymiya ya bada fatawa akan ainihin wato suka waɗannan musulmi su ainihin wato ya kitata wa taqaddama sufufa ya wuce gaban sahu kun ga shugabanci na gaskiya kenan in ka ce a fito zanga-zanga sai mu ganka a gaba kai ne da tuta amma a fito zanga-zanga kana gida a kashe 'ya'yan jama'a kawai wani arne sha burkute ya tas ya zo ya ta make 'ya'yan jama'a yana zuba musu tiya gas kai kuma shi kenan sai an zo an gaya maka ce Allah ya ji musulmi a'a ba haka za ka ce baka fito a fara kashe ka a san da gaske kake mun fahimci wannan da kyau ko yawwa abin da ya dace kenan wa taqaddama sufufa fi waqi'ati shaqahab sanata isnataini wa sab'ina mi'a hijriya shekarar hijira na da ɗari bakwai da biyu daidai a wani yaƙi da aka yi na wani gari da ke da suna shakhab ibn taymiya ne ainihin ya fito gaba wasama da biddahum fi yawmi marji as-suffar ya ainihin wato tsaya ya gwagwarmaya da waɗannan tatar a ainihin wato yaƙin da aka sa wannan rana marji suffar ودخل على ملك التتار قازان ابن تيمية shiga wurin سركن تتار wanda ake ce تيمشي قازان wa kallamahu wanda yake ba ba wanda ya isa miƙe jawabi gaban sarkin duk abin da ya hukunta yadda ka san fir'auna haka yake amma ibnu taymiya da shi da almajiran shi ya ɗibo almajirai suka yi tawaga suka shigo ya je ya magana da wannan sarki na tatar kalaman asara shatal hadirina li jur'atihi duk waɗanda ke wurin sai da suka ruɗe saboda yadda ibnu taymiya yake magana cikin ƙarfin hali babu damuwa yadda ibnu kafir ma ya bada labari a cikin albidayatu wan nihaya ya ce sai da ya kai ibnu taimiyya yana zare yatsan shi yana nunawa wajen karan hancin sarki kazan yana cewa kai musulmi iyayenka da kakanninka musulmi amma ka yi ridda kana kashe ainihin musulmi to ka ji tsoron gamuwarka da Allah ya rinka tsaya yana gaggaya mishi maganganun da suka cancanta ya gaya mai to a ɗabi'ance duk wanda ya wa sarki kazan haka turan nan a zai kwana saboda haka duk almajiran ibnu taymiya sai suka gudu kowa ya janye jikin shi sai suka bar shi shi kadai dama imamu ahmad ya ce duk wanda ya tsoraci Allah sai Allah ya sa mutane su tsorace shi da ibn taymiya ya gama wa'azi ana jiran a ce a kama ibn taymiya a kashe sai kazan ya ce wa kenan wannan sai aka ce ai ahmadu dan abdul halimi dan abdul salam dan abdullahi dan taymiya kenan alharrani sai ce to allah gafata malam a zauna a haɗa mana walima mana mu ci sai ya ce walimar ka ta zalunci ka kwashi shinkafa haramun itace na haramun manja haramun ibnu taymiya ba zai ci ba to haka ake so malami amma ka gama cewa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna azzalimai maciya haramun kaza kuma an zo an biya maka kujeran makka an kawo riga an baka an kawo mota an baka to su haramun gare su kaifa kai halal <laughs> kai zalincin kai haka kama haddada كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد المسلمين للتتار كما يدعي ابن تيمية يجي قبا دا قبا ya gargaɗi sarkin ainihin ƙasar masar lokacin da shi sarkin ƙasar masar ɗin ya so ya sallama wa su kama musulmi su ta ainihin wulakanta su to ibn taymiya ya je ya tsaya gaba da gaba ya wannan sarki gargaɗi to haka ibn taymiya ya kasance ya yi jihadi da baki ya yi da hannu ya da ainihin alƙalami wa rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a Allah gafarta ibnu Taymiyyah sana'ul ulama'i alaihi yabo da malamai suka yi wa ibnu Taymiyyah za mu kawo maka irin yabo da malamai suka yi wa ibnu Taymiyyah wanda ba dan takaitawa ya kamata ai ba da kamata ya sai ainihin an cika ma'awa ɗaya ana kawo irin yabon da malamai suka yi mai dan kasancewa malaman duniya sun yabi ibnu Taymiyyah masoyan shi da makiyan shi لقد أثنى على شيخ wa أعداؤه kabla قبل أصدقائه وتلامذته حقيقة maƙiyan ابن تيمية da sa'o'in shi sun yi mishi yabo yabo na iyaka tun ma kafin a kai ga abokan shi da almajiran shi hatta ada ibnu nasiruddin dimashqi akthar min 80 aliman min mu'asirihi asna alaihi akwai wani babban malami ibnu nasiruddin dimashqi wanda ainihin ya littafi musamman dangane da ibnu taymiya za mu zo mu bayani a kan shi sai da ya kirga malamai tamanin cikin malaman zamanin ibnu taymiya waɗanda duk baki ɗaya sun ainihin yabi ibnu taymiya wa afrada lidhalika kitabahu shahir ar-radd al-wafir har ma littafi ya musamman akan haka ya sa mishi arraddul wasir ya ruddu fihi ala muhammad bin muhammad al-ujmi ash-shahir bil ala al-bukhari al sanata saman al-mutawaffa sanata wa 800 hijriya yana raddi ne ga wani malami mai suna muhammad dan muhammad al-ujmi wanda an fi sanin shi da al-ala ba bukhari ne as ba wani malami ne daban da ya zo ainihin bayan ibnu taymiya allazi za'ama anna man qala an ibnu taymiya shaykhul islam fa huwa kafir shi wannan malami muhammad dan muhammad al-ujmi dan bid'a ne sai yayi littafi yace duk wanda yace wa ibnu taymiya shaykhul islam ya zama kafiri to shine wancan malami ibnu nasiruddin dimashqi ya yi littafi ya tabbatar da cewa ibnu taymiya ya cancanta da a ce mishi shekul islam mun tattauna wannan matsala a jiya sa'an nan ya kawo malamai waɗanda suke fiye da guda tamanin waɗanda suke yabo na girmamawa ga ibnu taymiya wa min hadha alkitab istakhrajtu aqwala ashhari mashahiri ulama'i asrihi wa asr almu'allif ibnu nasir din daga cikin wannan littafi ne ainihin wato aka fitar da duk wannan tarihi da kake ji na yabo na waɗannan malamai ولم ولم أورد ثناء تلامذته له أمثال ابن القيم abdulhadi كثير وابن عبد الهادي لأنها كثيرة ومعروفة yaban da ɗaliban shi ma suka yi mishi kamar su ibnul qayyim ibnu kafirin ibnu abdulhadi ba a kawo ba saboda wannan ruwan dare ne a wurin amma wasu malamai da ake ga kamar sa su ci ibnu taymiya sai aka samu su sun yabi ibnu taymiya to su ne aka kawo anan min man asna alaihi khairan daga cikin waɗanda suka yabo suka faɗi alheri game da ibnu taymiya wa bayyana manzilatahu min al-islam suka bayyana matsayin ibnu taymiya a musulunci awwalan na farko akwai ibnu sayyidin nasi al-imam ibn sayyid nasi sahibu ainul asar fi magazi wa shama'ili wa yana da littafi na tarihin yaƙoƙi da ainihin wato zuwa da'awa da kuma ainihin tarihin manzon Allah sallallahu wanda yake ya rasu hijira annabi sallallahu na da shekara ɗari bakwai da talatin da hudu da ainihin wato rasuwa kala rahimahullahu wannan malami Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ga abin da yake alfaituhu mimman adraka min al'ulumi hazzan yake na sami Ibnu taymiya na daga cikin waɗanda ainihin wato Allah ya yi musu baiwa ta ilimi baiwa wadda take ainihin ta kai inda ta kai wannan malami yau shekarar shi ɗari shida da tamanin da hudu ainihin da rasuwa ibnu sayyidin nasi al-ya'amuri yace na sami ibnu taymiya Allah ya mishi baiwa mai yawa ta ilimi wa kada an yastau'iba sunana wal asari hifzan yace ibnu taymiya kamar ma ya haddace duk sunnoni da wasu hadisai in takallama fi tafsiri in ibnu taymiya ya fara magana akan tafsiri fa huwa amilu rayatihi shi ke dauke da tutar tafsiri aw afta fil fiqh in yazo yana bada fatawa game da fiqh fa huwa mudriku fa huwa mudrikun ghayatihi fa huwa mudriku ghayatihi ya kai matuƙa duk inda ake neman malamin fiqhu aw zakara fil hadisi in ko ibnu taymiya yazo yana tattaunawa game da matsalolin hadisi fa huwa sahibu ilmihi to ibnu taymiya Allah ya mishi baiwa ilimin hadisi wa zu riwayatihi kuma ma abokin riwaya ainihin hadisi ne aw habara bil milal wan nihal ko kuma ibnu taymiya yazo yana jawabi game da kungiyoyi na kafirci da na musulunci lam yura awsa min nihlatihi fi zalika ba a samu wani malami ba a taba ganin wani malami a musulunci da ya kware game da sanin kungiyoyin kafirai da na musulunci kamar ibnu taymiya ba wala arfa min dirayatihi ba a samu wanda ya kai ɗaukakar daraja wajen kwarewa game da sanin kungiyoyi na ainihin kafirci da na musulunci kamar shi ba wa bariza fi kulli fannin ala abna jinsihi ibnu taymiya ya kere wa duk sa'o'in shi ta kowane fanni duk inda wani sa'a nashi yake ibnu taymiya ya kere mishi a kowane fanni yake alfahari Walamtura tura walam tura ainu misluhu wanda idan shi ya taba ganin ibnu taymiya to ya tabbatar da idan shi bai taba gane mishi irin ibnu taymiya ba wala ra'at ainuhu misla nafsihi kai shi kanshi idan ibnu taymiya bai taba ganin irin ibnu taymiya ba abinda ibnu sayyidin nasi al-ya'mur ya faɗi kenan to kaji malami na farko kenan shine ainihin al-imamu ibnu sayyidin nasi al yamur saniyan malami na biyu shamsuddin zahabi al zahabi sahibu siyari a'lamin nubala mai littafin siyaru a'lamin nubala al zahabi tuwfiya sanata uh, sanata samani wa arba'ina wa sab'ami'a hijriya ya rasu hijira na da ɗari bakwai da arba'in da takwas yau shekarar shi ɗari daidai da mutuwa qala rahimahullahu ga abinda al-imam zahabi ya faɗi yace huwa akbaru min an yunabbihahu min an yunabbiha misli ala nu'utihi ibn taymiya ya fi karfin iri na ya tsaya yana siffanta shi ma'ana ya fi karfin ilimin iri na ni imamul zahabi in tsaya ina siffanta ibn taymiya yace falawhul liftu bainar rukni wal maqam da za a da ni a jikin ka'aba tsakanin hajar al-aswad da maqamu ibrahima a ce rantse da Allah la halaftu yace da na rantse da Allah ni ma ra'aitu bi ainayya mislahu da na ce na rantse da Allah ido na bai taba ganin ibnu taymiya irin ibnu taymiya ba wala wallahi yace kuma haka da na rantse da Allah ma ra'a huwa misla nafsihi fil ilmi da na rantse da Allah cewa wallahi shi kanshi ibnu taymiya idan shi bai taba ganin irin shi ba ma'ana shi kanshi ibnu taymiya a matsayin shi to bai taba ganin malami kamar shi ba mun fahimci wannan da kyau ko to a takaitan takaitawa abinda al-Imam zahabi ya ainihin wato faɗi kenan dangane da shi sai kuma Taqiyuddin Subki sai ainihin wani babban malami ɗaya daga cikin manyan malaman ainihin fiqh na Shafi'iyya walidu tajiddin sahibi tabaqati shafi'iyyatul kubra yana da littafi wanda yake tarihi malaman shafi'iyya qala rahimahullahu mu'tarifan kaga Allah ya matsa bakin shi dan dariqa ne amma bari ka ji abin da ya faɗi game da Ibn Taymiyyah sufi ne wanda yana faɗa da ibnu taymiya amma Allah ya matsa shi kuma da gaskiya ta zo dole ya faɗe ta kamar mai kuɗi ne sai ka ga Allah ya ɗora arzikinka a cikin dukiyar shi kuma gashi baya ƙaunarka dole sai ya ɗiba ya baka in ya so yayi nadama amma tunda Allah ya kaddara cikin nashi zaka samu sai ya ɗiba ya baka in ya so ya tsaki bayan ya baya to kaga gashi sai da ya yabi ibnu taymiya da alƙalamin shi yace kabura qadruhu daraja ibnu taimiya ta ɗaukaka wa zakaratu baharihi darajar ibn taimiya ta yi zurfi wa tawassu'uhu fil ulumi shar'iyyati wal aqliyya darajar ibn taimiya ta yi faɗi matuƙa wajen ilmomi na shari'a da kuma ilmomi na ma'aƙulat abubuwan da suke a hankalta ake gano su abubuwan da suka shafi sciences da makamantan ilmomi psychologist ilmomi waɗanda yake na ɗabi'ar ɗan adam to ibn taimiya darajar shi ta kai matuƙa a nan uhu waje ki wa ya yace hazakar ibn taymiya da kokarin shi sun kai matuka wa bulughuhu fi kulli fi kullin min zalika al-mablagh alladhi yatajawazu al-wasaf yace matukar da ya kai a cikin waɗannan al'amura da na siffanta ya ma fi karfin ainihin a ce za a siffanta shi rabi'an malami na hudu السبكي محمد بن عبد البر الشافعي akwai kuma Muhammad ibn Abdul Barri shafii wanda an fi sanin shi shima da as wanda ya rasu hijira na da shekara 777 yau shekara 641 qala rahimahullahu ga abin da yace game da Ibn Taymiyyah yace ma yubghidu Ibn Taymiyyah illa jahilun aw sahibu hawa babu wanda ke fushi da Ibn Taymiyyah sai tantagariyar jahili ko kuma wanda yake mai son zuciya fal jahilu la yadri ma yaqulu jahili bai san abin da yake faɗi ba jahili shi muqallidi ne in ka ce mishi malam wani mugu ne kafin ka rufe baki shi ya zunduma ashar jahili shi ya tashi aiki ba a magana shi bai san abin da yake cewa ba wa sahibul hawa malami kuwa wanda yake ga malanka ga ilimi amma akwai son zuciya ya sudduhu hawahu anil haqq ba'da ma'rifatihi bihi ga gaskiyar ya sani amma son zuciyar shi sai kare shi daga ya furta ainihin son gaskiya don haka duk wanda kaga yana kin ibnu taimiya to ta gariyar jahili ne bai karanta littattafan ba balle ga mai ke ciki shi dai an ce kai ibnu taimiyan nan mugu ne yace haka abin yake mun fahimta shi kuma malamin da son zuciya ta kare shi shi kenan ya ga gaskiyar amma ba zai faɗi ba dan yana ga in ya faɗi to za a ce to ai kuma malaran nan ka ce ka ba game da shi to dan haka amma in ba haka ba lallai ne za ka ga mutum yana kaunar ibnu taimiya domin me ibnu taimiya ya maka ƙur'ani da sunna ya kirayi mutane alaman hadis salafis salih a tafarkin annabi da sahabbai to me ya maka duk magana da ya sai ke saboda Allah yake saboda annabi yake khamisan na biyar kuma kamaluddin ibn ibn zamalkani ash-shafi'i ibn zamalkani ash-shafi'i wa kana min khusumihi sai kuma ainihin kamaluddin ibn zamalkani shi ma dan mazhabin shafi'iya ne yana ɗaya daga cikin masu faɗa da ibn taymiya shi ma shehun ɗariƙa ne ya rasu hijira na da ɗari bakwai da ashirin da bakwai kala rahimahullahu an shekul islam allah ya ji kan wannan malami ga abin da ya faɗi game da ibn taymiya ya ce kana idza su ila an fannin min ilmi ibn taymiya in aka tambaye shi game da wani fanni na ilimi zanna ra'iyu was sami'u annahu la ya'rifu ghayra zalika al-fann wanda yake ganin ibn taymiya ko yake sauraron shi sai ya dauka cewa in banda wannan fannin ba abin da ibn taymiya ya sani kama anan ya kware kawai wa hakama anna ahadan la ya'rifu mislahu kuma in ka ganshi yana bada jawabi akan wani fanni sai ka dauka babu wanda yake da ilimi akan wannan fanni ma kamar shi wa kana al fuqaha min sa'ir al tawa'if idza jalasu ma'ahu malaman fiqh suna zuwa daga sauran mazhabobi suna zuwa suna sauraron karatun shi istafadu fi mazahibihim minhu ma lam yakunu arafuhu qabla zalika sai suna jin abubuwan da yake a cikin mazhabar su ma ba su taba ji ba kafin wannan lokacin shi ba mazhaba kwaya ɗaya yake bi ba yana bin mazhabar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai saboda haka Allah ya taimake shi a ƙarƙashin wannan tafarki da yake bi sai zama ya ƙware akan dukkan mazhabobi ba malike in ya zo ya zauna sai ji malikiyancin da bai taba ji batun da yake ba shafi'i haka ba hanbali haka haka ba hanafi haka ainihin sauran 'yan ƙungiyoyi wala يعرف annahu nazara ahadan fanqaba فانقطع ma'ahu ba a taɓa sanin ibnu taymiya yana muqabala da wani wani wani ya kure ibnu taymiya har ya rasa abin cewa ba ba a taba samun haka ba wala takallama fi ilmin min al-ulumi sawa'un kana min ulumi shar'i aw ghayriha ba a taɓa ainihin wato ganin cewa ibnu taymiya yayi magana a wani fanni daga cikin fannoni na ilimi ba ilimin shari'a ne ko ilimi ne na duniya illa faqa fihi ahlahu waɗanda ake ganin su ne malamai a wannan fannin sai ga ibnu taymiya ya wuce su wal mansubina ilaihi da duk waɗanda ake danganta ga wannan ilimin sai ga ibnu taymiya ya wuce su ma'ana kama a tawo fannin hadisi sai a ce imam al-bukhari to da ibnu taymiya zai zo yana tattaunawa game da ilimin hadisi sai a ga cewa ya shallake su bukhari da zai zo yana tattaunawa game da matsaloli na nahau da sarf da makamantansu sai a ga ya shallake su kisa'i ya shallake su siboyi da makamantan waɗannan lam yura min 500 mi'ati sanatin ahfaba minhu shekaru ɗari biyar da suka wuce baya ba a taɓa ganin irin ibnu taymiya ba ma'ana tun da sahabbai da tabi'ai suka wuce to ba a sake ganin mutum mai ilimi irin ibnu taymiya ba wannan makiyin shi ne fake yin wannan jawabin kun ga inda Allah yake matsa ka ka faɗi gaskiya ko ba ka santa kuma kun ga inda ake adalci domin in ka zo ka ce ibnu taymiya ba malami bane saboda hasada ba malami bane yaya aka yi rubuta waɗannan abubuwa mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an zaka yi adalci sai ka ce wani yana da ilimi yana da kaza to kuma in akwai wani aibu sai ka faɗi tare da shi amma kawai kai sai dai ka ɗauko ƙazantar kawai ka ɓoye alherin gaba ɗaya sai ka kawo ƙazantar ka ce gashi fa ibnu da al-eid wannan alama ce ta yan bidi'a ina misali akan haka malam bakar gumi ya fi shekara talatin yana karantarwa a ƙasar nan yana wa'azi yana musulantar da arna da maguza da iri-iri ga sunan ayyukan alkhairi yake ta yadawa gida da waje amma duk inda ka je ka samu dan dariƙa sai ce to ai ya ce siyasa ta fi sallah shi shi abin da aka yi mai kenan wannan kalmar yake kallo duk waɗancan alkhairan fa ya binne su ko mun fahimta da haka kafiri ya zama kafiri saboda ya binne duk ni'imar da Allah ya mishi to shi ma wannan duk gaba ɗayan alherin da wannan dattijin ya karanta ya binne wannan kalma kawai ya rike ai ya ce siyasa ta fi sallah haka to kamar yadda za a zo a jiya ɗin nan insha Allah in suka tafi suna son su bata ibn taymiya auren jahilai sai ya ce ya fashe in an yi sake uku za a koma da mata sai jahili ya ce a wannan mahaukaci ne wala yadda zai jahul da shi wannan jahili ne bai sani ba mun fahimci wannan da ke ko sadisan malami na shida cikin manyan malamai waɗanda suka ainihin yabi shekul islam ibn taymiya ibn daqiq al-idi al kushairi al malikiyu ash wani babban malami da ake ce mishi ibn daqiq al-id da can dan malikiya ne da suka yi baran-baran da malikiya ya tsalle koma shafi'iya domin da zamani ya tsawo ne mutane suka ɗauki mazhabancin nan ya zane musu wani abu da za su mutu su rayu a kai amma a da mazhaba yadda ka san siyasa kana sdp a bata maka rai ka koma nrc maka bata maka rai dukka ce baka yi ma da haka abin yake fa kasar andalus da can kasar andalus suna bin mazhabin shafi'iya ne da malaman shafi'iya ran nan suka bata wa malamin rai sai ce to ya kori shafi'iya daga garin shi ka a sake karanta littafin shafi'iya a kawo risala a kawo littattafan fiqhu na malikiya shine aka kawo littattafan fiqhu to shine suna gangaro mana nan kasuwanci suka shigo mana da risala mu kuma muka karba daga haka asalin kissar kenan yan kasuwa ne suka zo mana da malikiyar muka karba haka shi yasa kaga fiqhun ma mutane ba su bashi daraja ba domin kamar yan kasuwa ne yanzu da suke tsiban shanu suna kaiwa kurmi sai su je sai su kaiwa arna addini asali ne ya kai su sun tafi neman kuɗi ne don haka in yaje in kun ga ya tsaya yana karantar da ku shanun shi ba su sayi bane tumatirin shi bai kare bane tumatirin shi na karewa ko saura sadara ɗaya ya rage a ce gobe za a sa yau zai baro ku to haka aka kawo mana addini yan kasuwa ne suke cewa daga kasar tunis da kasashen ainihin trabulus eh, libya da sauransu sai su zo daga haka suna wa'azi suna bayani kayan su na karewa sai su ɗage su tafi saboda haka ba su damu ba aikinsu ba ne asalin da'awa da karantarwa ɗin ba su damu ne abin da ya cancanta a zo a karantar me ya kamata a kawo ba a'a an dai kawo kawai ku ta yi kuma mu ma haka muke yi to shine kaga yanzu ana ta kokarin a gyara wa mutane abubuwa sun ce a'a su fa inna wajadna aba'ana ala ummatin haka aka samu iyaye da kakanni kai a haɗe haka ake tafiya a kan fiƙihu yanzu ba za a zo a samu wani ƙur'ani da hadisi a raba kansu ba to wallahi kun makara in dai alƙur'ani da hadisi ne shi malaman fiƙihu suka bi shi ne malaman da duk suka gabata suka bi in ba haka ba za su taɓa zama malaman fiƙihu ba domin daga ina suka fahimto fiƙihu daga ƙur'ani da hadisi in aka ce a su ba ruwansu da ƙur'ani da hadisi ma'ana wannan fiƙihun kagawa suka in kagawa suka bi halatta abu ba kenan in ko daga alkur'ani da hadisi ne to sai a koma asali tun da sure shi ne don haka ne iziya ke cewa alfuru'u zanniya haka yake kiran fiqhu rassa na zato kaga reshe dama kai ma ka sani ka taka shi ka san yadda za ku yi kasa za ku yi ɗaya kenan kuma yace zanniya zato ne ba tabbas masu iya karin magana suka ce walan yakuna alfar'u aqwa min al ba yadda za a yi reshe ya fi tushe karfi don haka inda reshe ne ina ga reshen nan yana lage-lage sai a yi ƙoƙari a koma da shi zuwa ga tushen bishiyar in ya samu zama ya zauna in bai samu zama ba a ɓalle shi domin tushen nan ya zauna lafiya don haka sun yi magana ƙur'ani da hadisi ya zama ma'auni ya yi daidai da ƙur'ani da hadisi to wannan ibnu da kekil shi shine yana malikiya suka yi baran-baran da malikiya sai koma shafi'iya sannan sai malikiya sai suka rubuto eh, wasiƙa haka da daddare yana karatu cikin ɗaki sai suka wurgo mishi ta windo sai ga wasiƙa ta faɗo haka sai karanta suka ce wai za su kashe shi shine sai rubuta baiti na waka haka ya mai musu da martani hasadul fata islam yanalu sa'ayahu fal a a'da'un lahu wa khusu yace sun dai yi wa wannan matashi hasada saboda ba su kai kokari irin nashi ba yace shikenan kuma jama'a sun zama makiya sun zama abokan husuma tare da shi to ne daga ƙarshe shafi'iyar ma ya ji ba wurin zama shine duk baki ɗaya sai ya watsar wata battal ilaihi tabtila gaba ɗaya sai koma wa alƙur'ani da hadisi a nan ne sai wani littafi tuntune ne yana tabbatar da cewa bin alƙur'ani da sunna alaman manhaji salatu salih kawai shine daidai ba akan fahimtar wani malami kwaya ɗaya ba to shi ne ya ce. malaman fiqh su maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmadu da sauran manyan malamai sun fi arba'in fa ba hudu ba sun fi arba'in saboda kai ran da ka fara karatun qawaidi su ne guda hudu aka faɗa maka sai kake jin su ne duniya da lahirar fiqh sun fi arba'in malaman fiqh mun fahimta to shi ne sai ya ce waɗannan malamai sun ce matukar suka yi magana aka binciki magana su wata ran aka ga ta saba wa nassin Allah ko annabi suka ce ba da gangan muka faɗi ba kuskure ne da mun matukar lokacin da za su yi waɗannan maganganu a ce sun samu nassi na ainihin Allah ko na annabi babu yadda za su saba mishi don haka suka ce duk sanda muka faɗi wani zance aka samu ya saba wa na Allah ko ya saba wa na annabi to a lokacin da maganar ta taso mana ko tambaya ko bincike ko rubutu ba mu samu na Allah ko na annabi ba ne a lokacin a hannu ya sa muka yi ƙoƙari muka ba da fatawa in daga baya kai Allah ya sauƙaƙe maka hanyar ka samu waɗannan abubuwa in ka gwada zantuttukan mu kaga sun saba wa na Allah ko na annabi suka ce kai wurgi da su bayan ka kar ka waiwaya ka kalle su kuma kar ka danganta su gare su to sai ibnu daqiqil idi yace to daga yau duk maganar da muka ga imamu maliku ko shafi'i ko ahmad ko abu hanifa ko ishaqa ko abdullahi ibn mubarak ko abdurrahman al-auza'i ko wani cikin manyan malamai ya yi magana ta saba wa qur'ani ko hadisi yace kada ma a ce shi ya faɗi wannan magana sai a wuce wannan magana saboda gazancen da suka faɗi to littafi akan haka ibnu daqiq al-eid ainihin Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya rasu hijira na da shekara ɗari da biyu yau shekara ɗari bakwai da goma sha shida da mutuwa qala anhu ra'imahullahu, ga abin da ya faɗi game da ibnu taymiya yace lamma jitama'atu ibn taymiya lokacin da na haɗu da ibnu taymiya ra'aitu rajulan al'ulumu kulluha baina ainihi sai na gan shi wani irin mutum ne dukkan ilmomi ma suna gaban shi ya akhudhu minha ma yuridu wa da'u ma yuridu abin da yaso ya dauka ya dauka abin da yaso ya bari ya bari kawai duk ilmomi ga sunan sun taru a gaban idan shi to wannan a takaicen takaitawa sai mu ainihin wato cikashe da abul hajjaj al-mizzi ad-dimashqi ash-shafi'i wanda yake yana daga cikin manya-manyan abokai kuma almajirai na ibnu taymiya domin al-imamu abul hajjaj al-mizzi babban malami ne amma duk da haka da ya ga gaskiya sai ya tawali shi ma sai rinka zuwa koyon karatu wurin ibn taymiya har ma sai shine ya rubuta littafin tahzibul kamal littafin al-kamal fir rijal Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi wani babban malamin hadisi ya rubuta shi yana tarihin malaman hadisi duk da kake jin ana haddasana haddasana cikin Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah littattafai shida din nan kutubus sitta ba sitta sahihi ba kutubus sitta ba a cewa sitta sahihi kuskure ne kutubu sitta din nan to duk malaman da ke ciki ya kawo tarihin Abdul Ghani kenan da wannan malami ya zo shi Abul Hajjaj Al-Mizzi sai ya rere shi shine ya sa mishi tahzibut tahzib da ibn hajar ya zo sai ya ɗauki tahzibul eh, kamal ibn hajar ya ɗauki tahzibul kamal ya rere shi ya mai da shi tahzibul tahzib ya sake rere shi ya mai da shi taqribul tahzib to bari mu ji abin da ya faɗi game da ibn taymiya wannan malami ya rasu hijira na da shekara 742 yau shekarar 676 da rasuwa kala an shekhul islam ga abin da ya faɗi game da ibn taymiya yace ma aiki mislahu yace tunda nake ban taɓa ganin mutum irin ibn taymiya ba wala ra'a huwa misla nafsihi shi kanshi Ibn taymiya bai taba ganin irin irin shi ba wa ma ra'aytu ahadan a'lama bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wala atba'a lahuma minhu tunda nake ban taba ganin mutumin da ya san Qur'ani da sunnar manzon Allah yake bin su sau da kafa kamar Ibn Taymiyyah ba abinda Al-Hafiz al-Mizzi ya faɗi kenan wanda yake ya taɓa zuwa yayi jawabi ya yi karantarwa irin ta ibnu taymiya daga nan aka wuce da shi kurkuku shi ma aka kulle shi wai dan menene an kulle ibnu taymiya kuma shi zai tashi yana ci gaba da yaɗa abin da ibnu taymiya ke karantarwa mun fahimci wannan da kyau ko dama gwamnatoci ne nasu lokacin nan gwamnatoci ne ga sunan na zalunci da yan bid'a to shi yasa yan bid'a suna da daurin gindi duk sanda ainihin wato ibnu taymiya yayi wani wa'azi ya taba shehunnan dariƙa to nan ne za a samu takin saka amma in ya taɓa yan shi'a sai gwamnati ta jinjina mishi kaga irin abin da ake gwagwarmaya kenan yanzu ita gwamnati ba ta son yan shi'a to amma tana son yan ɗariƙa to mu kuma duk ba ma son su to ina za mu daidaita da ku ba za mu daidaita ba yadda kuke ƙin yan shi'a to haka za ku ci yan ɗariƙa domin duk uwar ubansu ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko duk baki ɗaya a famatul kubra ce da asakha duk baki ɗayan su masifu ne yadda za a kyamaci yan shi'a haka za a kyamaci yan ɗariƙa to inda ake samun tafin saƙa kenan da wasu wurin da'awar mu su wasu za su zama eh in sun ji an taɓa yan ɗariƙa to kuma an ɓata musu rai amma suna son a taɓa yan shi'a to ai duk yan bidi'a ne gaba ɗaya don haka ka bari a bayyana gaskiya gaskiya ta sami ta cewa ƙarya ta haƙura abin da ake so kenan ka haƙura mun fahimci wannan da kyau ko jama'a wa qala wani lokaci shi al-hafiz al-mizzi mislahu lan yura mislahu منذ 400 amin shekara ɗari hudu da suka wuce ba a taɓa ganin mutum irin ibnu taymiya ba tun fa lokacin wannan malami yana da rai ma'ana shekaru hudu daga lokacin tabi'ai har zuwa wannan lokaci kenan to haka Al'imam imamu ibnu hajar al-asqalani yace wa min a'jabil ajab yace abu mafi ban mamaki ibnu hajar al-asqalani ne littafin fathul bari mai littafin bulogul maram da manyan littattafai ya rasu hijira na da ɗari takwas da hamsin da biyu yau shekarar shi ɗari biyar da sittin da shida da rasuwa Allah ya gafarta mishi cewa ya abin da ya fi komai ba shi mamaki anna hazar rajula wannan mutum ibnu taimiyya kana zaman nasi kiyaman ala ahalil bid'a ya fi kowa tsayawa ya gwagwarmaya da yan bidi'a daga cikin malamai minar rawatib ce tun daga yan shi'a ibn taymiya yana tsaya gwagwarmaya da su ka ji dai littattafai da ya rubuta a kansu. wal hululiyya da masu aqidar yan dariqa da kasan yan dariqa ma iri iri ne akwai 'yan ɗariƙa masu aƙidar hululiya su ne masu cewa Allah ya shiga cikin halitta don haka duk abin da ka ji muna faɗe maganganu kukan akuya rago da yake kuka jaki da yake kuka hankaka da yake kuka Allah ne yake waɗannan abubuwa saboda Allah ya yi hululi ya sauka a cikin wannan halitta wannan aƙidar tasu daga kiristoci suka ɗanɗano ta ka karanta littafin ashifa na alqadi iyad almaliki yace duk wanda aka samu da irin wannan aƙida kama shi za a yi a kashe shi mun fahimci wannan sannan wal ittihadiyya da kuma masu aqidar wahdatul wujud a can masu aqidar hululiyya akwai hallaj abu mansur al hallaj wani babba ne cikin su wanda ainihin har zikiri yake na la ilaha illallah wa ma fil jubbati illallah ma fi jaybi illallah la ilaha illallah ga shi zai faɗi la ilaha illallah sai ce kuma ba abin da ke cikin wannan riga ta wa sai Allah wai shi dinnan Allah ne ku karanta cikin littafin ashifa yana nan ya faɗe shi abu hallaj mansur shi ne za ka ji an faɗe shi musamman a ƙasashen kano sai ka ji an ce radiyallahu an hufa zindiki kan tagaryar kafiri yana nan a cikin ashifa ranar sallah sarki ya kama shi ya ce jama'a bana allah bai hore min rago ba sai wannan zindikin allah ya hore min ya kwantar da shi ya yanka karatun na nan cikin ashifa jama'a mun fahimci wannan amma ga irin nan yanzu mutum zai zo tsiri da muzu ana ji ana gani ya ce wai ba abin da ke cikin wannan riga wai sai Allah wai sai Allah ne kuma an yi shiru to ina gwamnati yadda kike kama yan shi'a to bala'in waɗannan ɗaya da na yan shi'a su ma sai a kama su in ba a haka ba to gwamnati kuma kun zama zindiƙai kenan in dai kuna kama 'yan shi'a ne saboda su 'yan shi'a ne ba don sun taɓa ku ba har kuna neman mu goyi bayan ku to irin waɗannan ma za ku kama sun ba haka ba da ku da 'yan shi'a duk tarkace ne ba abin da ya haɗa mu da ku ba ma goyon bayan ku wannan shi ne tsantsar aƙidar mu kuna kama 'yan shi'a eh to ku kama su akan aƙidar su ta 'yan shi'a ba akan suna son su yi muku juyin mulki ba to kun yi wa addinin musulunci aiki sai ne muku addu'a Allah ya yauƙaƙa ku Allah ya sa muku albarka amma yanzu kun kama su ne saboda matsala da kulli da ke tsakanin ku da su in ba haka ba in za a yi musu shari'a a gabatar da kasusuwa da suka zagi na Aisha Abu Huraira Mughirah bin Shu'ba to mun san addini kuke wa duk baki ɗayan mu za mu ainihin goyi bayan ku to amma kawai kun kama su ne yanzu saboda wata matsala da ke tsakaninku da su dan haka kun kyala waɗannan ga su yara suna yawo suna cewa su Allah ne wata anguwa ce yanzu babu yaron da zai ce shi Allah ne babu akwai anguwa a nan garin nan Zaria ko a Kano da za a samu babu wani yaro yana cewa shi Allah ne yarinya sai ke kwante bata samu miji ba sai yan mata suna kewaya ta ana tafiya ana ta cewa sayyida sai ta kauce gefe guda wai tana magana da Allah jama'a wannan kafircin kuma sai a yi shiru sai kwaron kwatsa ta faɗo ta turmushe mutane Allah ya kiyaye to shine yace wal ittihadiyya da kuma masu aqida ittihadiyya wahdatul wujud kenan ko ka ce wahdatul wujudi ko wahdatul mawjud duk ɗaya ne wai komai Allah ne su kuma sun sha bamban da wancan masu hululiya cewa suke komai da ka gani Allah ya shiga cikin shi ne dan haka Allah ne yake gabatar da duk wannan motsi da wannan maganganu da duk abin da kake su ko waɗannan yadda Allah yake Allah to komai ma Allah ne shi yasa ibnu arabi ba ibnu arabi ba ibnu arabi idza nukira fastankir wa idza urifa fa'rif ibnu arabi ba ibnu arabi ba abubakar ibnu arabi wannan mutumin kirki ne babban malami bawan Allah Allah ya ji kanshi amma ibnu arabi wannan wani zindiki ne yana da littafi fususul hikam waƙe ne yake yi na tantagaryar kafirci akwai rabbi da baka'i ya mishi ya sa mishi tambihul gabi ila taksir ibn arabi faɗakar da wawa akan cewa ibn arabi fa kafiri ne ibn arabi ya ce komai allah ne ya ce kuma kiristoci abin da ya sa suka zama kafirai da suka takaita allantaka ga abu uku da suka ce Allah Allah Isa Allah the Holy God mala'ika Jibril ko Allah Allah Maryam Allah Isa Allah yace inda suka yi kuskure kenan dan haka suka zama kafirai amma da sun ce komai Allah ne to da sun gano tsantsar tauhidi kenan dan haka yace a duniya ba a taɓa samun cikakken mumini irin fir'auna ba me yasa saboda fir'auna ya gane cewa komai Allah ne har ma sai yace ana rabbukumul a'la amma ni ne babba kuma duk su ne amma ni ne babba wai dan haka ya zama cikakken mumini ya ce dan haka sai Allah ya karɓi ran Fir'auna cikin tsarki abin tsarkakewa ku je ku karanta littafin fususul hikam da futuhatul makkiya littattafai ne ya ga sunan na kafirci kuma ana nan ana yada waɗannan littattafai to dan Allah yanzu waɗannan duk ba kafirai bane to ne ibn hajar yake cewa ba a taɓa samun malami da ya tsaya na gwagwarmaya da yan shi'a da yan hululiya da yan ittihadiyya kamar ainihin ibn taymiya ba wa tasanifuhu fi zalika kasira littattafan da ibnu taymiya ya rubuta akan haka suna da yawa shahira shahararru ne wa fatawihi fihim la tadkhulu tahta hasrin fatawoyin da ibnu taymiya ya bayar game da irin waɗannan batattu ba wanda zai iya kididdige su suna da yawa a takaicen takaitawa abinda ibnu hajar ya faɗi kenan har ya ci gaba yana cewa kai ko da ma a ce ibnu taymiya bai wa musulunci wani aiki ba aka samu almajirin shi ibnu taymi ibnu qayyim kawai da ya karanta to ya isa a gane girman ibnu taymiya domin ibn al-qayyim malami ne wanda ya yi rubutu fanni fanni da masoya da makiya suna amfanuwa to ko da a ce ibn taymiya bai taba rubuta komai ba karantar da wannan almajirin kadai ya isa ya bayyana daraja ilimin shi to sai kuma al-hafiz badruddin al-aini mai littafin umdatul qari daya sharhin na sahih al-bukhari shi kuma ya rasu hijira annabi na da 855 yau shekarar shi 563 da rasuwa qala an shaykh ga abin da ya faɗi game da ibn taymiya yake huwa al-imam al al shine limani mai daraja wanda yake da zurfin ilimi at-taqiyyun naqi wanda yake mai tsoron Allah wanda yake da tatacciyar aƙida alwar mai tsantsan ma'ana wanda yake da tsantseni game da abin da bai daidai da shari'a ba الفارس في hadisi الحديث والتفسير wanda ya gwarzo ne wajen ilimin hadisi da tafsiri wal fiqh wal usul wal usul da fiqh da abin ya shafi ilimin ainihin usulul hadith da abinda ya shafi ilimin usulul fiqh bit taqrir wa tahrir zai iya tsayawa ya tace matsala kuma ya tabbatar da abinda da yake daidai wasarim wasaitu sarim alal mubtadi'ina kuma zararren takobi ne akan yan bid'a wal habrul qa'im bi umuri din wanda yake kuma ainihin wato tsayayye ne wajen bin dokokin addini wal ammaru bil ma'ruf wanda yake mai umarni da kyawawan ayyuka wan naha anil munkar mai ainihin hana munanan ayyuka haka shi ma ya ci gaba da rabo ga ibnu taymiya a takaice takaitawa malaman da za a kawo kenan waɗanda suka yabi ibnu taymiya yanzu ko waɗannan ne aka ce kadai suka yabi ibnu taymiya a rayuwar shi dan Allah bai cancanta ba to balle ibnu nasir dini ya kawo mutum fiye da 80 a cikin littafin shi Allah ya shirya da mu sa'an nan bayan nan sai tuhu wa wafatuhu jarabawa da ibnu taymiya ya fama da ita da wahalhalu da gwagwarmaya har zuwa rasuwar shi kana khusum ibn taymiya fi kafirin min al ku hum qudatuhu mafi yawancin waɗannan da ke faɗa da ibnu taymiya kuma in aka in gwamnati ta kama shi suke mishi shari'a su ne kuma alƙalan shi saboda sun ɗange je ɗan diploma aka samu su ne sun zama manyan alƙalai ga naɗi shi kuma ibnu ya yi karatu in ya ba da fatawa ba taɓa jin an ce in an yi saki za a mai da mace ba saki uku a kalma ɗaya karatun su bai taɓa kaiwa nan gurin ba iyakar karatun iziya risala ya fara muktasar malamin shi ya bar garin ko ya mutu ko kuma shi ya gudu daga makaranta shi ke nan nan karatun ya tsaya to don haka in ibnu taymiya ya zo ya ainihin ba da fatawa ta saba musu sai su sa gwamnati ta kamo ibn taymiya wai kuma su za su yi mishi shari'a dan Allah an yi adalci ba a yi adalci ba من الفقهاء kabura كبر عليهم مخالفته لهم في wa araihim daga cikin malaman fiqh waɗanda saba musu da ibnu taymiya yake wajen fatoyinsu da ra'ayoyinsu abin ya ne musu zafi wa min as haka daga cikin yan ɗariƙa wa ahlil kalami da waɗanda suke masu ilmin kalam waɗannan alwujudu wal qidamu da ibnu taymiya ya zo ya kwashe waɗannan ɗariƙu su ya watsar da su jefe guda ya ce ya nan ba musulunci bane ilmul kalam alwujudu da sauransu ba musulunci bane sai ce gwamnati ta kama ibnu taymiya gobe sai an gabatar da shi kotu kuma wai su ne alƙalai wa qad sujina marratin adida an kulla ibnu taymiya sau da dama min ha sanata 5 wa 700 hijriya fi yawm al-juma'a daga ciki an rufe ibnu taymiya a shekara hijira na da ɗari bakwai da biyar ranar juma'a ashirin da shida ga watan azumi wa fi lailatul idi nuqila ila makanin akhar bil a daren sallah kaga yana saura kwana hudu ko biyar sallah aka rufe shi daren sallah kuma ma sai aka dauke shi sai aka yi rijiya sai aka saka shi a ciki a cikin wannan rijiya wai nan ne kurkukun nashi wa zalla hadisan bihi aman kamilan sai da shekara guda a cikin wannan rijiya sun makuri da minar sijini sannan aka fitar da shi daga wannan rijiya wadda ke kurkukun fi yaumi salis wal ishirina rabi awwal sanata sab'in wa sab'a hijriya a ainihin ranar 23 ga rabiul awwal hijira na da shekara bakwai summa ubisa marratan ukhra sa'annan aka sake kama ibnu taymiya aka kulle shi bi sababi da'awa ba'd ba'd sufiya saboda an samu wasu yan dariƙa sun kirkiri ƙarya sun danganta gare shi aka kama shi aka kulle shi Summa kurija sannan sai aka ainihin wato kurrija aka fitar da shi ama tis'a wa sab'a mi'a hijriya yawma idil fitri ranar ainihin sallah karama sai aka fitar da shi hijira na da shekara ɗari bakwai da tara. imtihina marratan ukhra aka sake kama shi aka ainihin kulle shi ta zama jarrabawa gare shi wata ainihin wani lokacin daban ama 60 wa 20 wa sab'a mi'a hijriya hijira na da shida. wa min aminal ifta'i sai aka hana shi ainihin ba da fatawa wa a tukila aka yi mishi ɗaurin talala ga ka dai a gida amma kuma ba ka da yanci mawaƙi ya ce kharajna min ad-dunya wa na'nu min ahliha falasna min al-amwati fiha wal ahya ga mu muna cikin duniya amma kuma an fitar da mu daga duniyar mu kuma ba matattu ba mu ba masu rai ba malami a ce an hana shi magana to ai kaga shi an ɗauke shi an kai shi wata rayuwa shi bai kai duniya ba duniya ba shi kuma ba lahira ba domin aikin malami sai ya yi jawabi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa kana zalika yawmal juma'a wannan ya faru ne ranar juma'a al'ashir min sha'abana goma ga watan sha'aban wa zalla fi sijnihi sanataini wa ashhuran ya zauna cikin wannan kurkuku shekara biyu da wasu watanni wa mata fihi lailatal ithnaini ya rasu ainihin a daren litinin li ishirina min zulqa'ada ashirin ga watan zulqa'ada ibn taymiya ya rasu daren litinin ashirin ga watan zulqa'ada wata na sha ɗaya musulunci sanata samani wa ishirina wa saba'a mi'a hijiriya hijira na da ɗari bakwai da ashirin da takwas daidai da 1329 kenan miladiya in ka lissafa daga jawabi da muka fara yi na lokacin haihuwar shi a jiya zuwa wannan lokaci da ya rasu ya shekara 67 daidai a duniya yau shekara shi ɗari shida da casa'in daidai da mutuwa wa shahida jinazatuhu min al-khala'iq ma la ya'suruhu addun halittun da suka je wurin jana'izar ibn taymiya ba ma a iya kididdige su idan ka je ka karanta littafin albidati wa nihaya ma ta ibn kasirin ibn kasirin ya ce mun ga abin mamaki da ba mu taɓa gani ba a dimash tunda muka girma ya ce domin a ranar nan ba wanda ya je gona ba wanda ya je ofis ba wanda ya je kasuwa babu wata harka duk gaba ɗayan mutanen da ke dimashku sham da ahalul sunna da 'yan bid'a da ahalul kalami da sufiya da 'yan shi'a da kiristoci da yahudawa duk sai da suka zo suka tsaya su ma suna son shi wa ibnu taymiya sallah har arna la'anannu sai da suka zo wa ibnu taymiya sallah yace lokacin da labari ya zo cewa ibnu taymiya ya rasu sai aka buɗe kurkukun aka aje gawar shi aka kasan yan bid'a tun da alƙalan da malaman gwamnati da gwamnatin ta yan bid'a ce to wai kuma yanzu da ya rasu wai kuma yanzu yake da karama sai aka buɗe aka kawo shi tsakar kurkuku farfajiyar gidan kurkuku aka ajiye gawar sai a zo a yi layi wannan ya zo ya shafa ya ɗibi tabarruki har matan gari kaga yan bid'a kuma ka mutu kana gwagwarmaya da mutane ku bi sunna kana bingirewa kuma sun zo suna neman wai tabarruki daga jikinka kuma menene albarkar abin da ka faɗa a ji kafin ka mutu ba shine ba sun ƙiji sai da ka mutu kuma wai sannan suka zo suna shafar jikin kawai za a ɗiba albarka wa kanat masalan wadihan li qawli imam ahmad mutuwar ibnu taymiya sai ta zama cikakken tabbatar da karin magana da imam ahmad yake cewa qulu li ahli al-bid'a bainana wa bainakum shuhudul jana'iz imam ahmad kullum sai ya cewa wa almajiran shi ku rinka cewa yan bid'a tsakaninmu da ku sai ranar da muka mutu in an je sallar gawa nan ake ganewa yanzu in kana goyon bayan bid'a za su tare su ta maka tafi su ne ta maka kabbara wannan mai goyon bayan sunna din nan da kake faɗa da shi yana mutuwa duk sai su watsi daga gare ka sai su koma kuma lokacin nan sai su kowa kuma zai je ɗiban tabarruki a ce sun mai da kai wawa ne ma'ana ranar da wani ahalin sunna ya rasu a to daga ran nan za a gane bambancin shi da yan bid'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko eto eh haka al'amarin ya faru ga ibnu taymiya duk dimashku sham ran nan babu abin da ya gudana kowa ya taho zai wa ibnu taymiya ainihin sallah wa haka rama ta ba'da hayatin hasilatin bid da'wati wal jihad wat tadris wal fatawa wat ta'lif wal munazara wad difa'i an manhaj salaf haka ibnu taymiya ya rayu rayuwar da take cike da wa'azi da jihadi da karantarwa da fatawa da rubuce rubuce da muqabala da kuma kare tafarkin annabi da sahabbai wa lam yatazawwaj ibn taymiya bai taɓa aure ba walam ya tasarra bai taɓa mallakar baiwa ba walam yukhallif malam bai bar ko kwabo ba a rayuwar shi to sai ai mu'minai zato na alkhairi malamai in gaji an ce babban malami wani bai taba aure ba akwai irin su dan har littafi aka rubuta juz'i guda haka al ulama uzzab sunan littafin kenan gwagwaran malamai wannan imamin nawawi da kake ji ne littafin riyadu salihin shekarar shi biyar a duniya amma har ya mutu bai taɓa aure ba خطيب البغدادي wanda a cikin fannin hadisi ya rubuta rubuce rubuce da dama bai taɓa yin aure ba shi ma min al ulama al uzzab yana daga cikin gogaran malamai to ibnu taymiya ma min al ulama al uzzab to sai malamai suka ce in aka zo sai ai wani tunani na alkhairi me yiwa akwai wani abu da ya hana su auren yau ka fara wa tun kana shekara 20 lokacin da ya kamata kai auren sun kama ka sun kulle ka fito ka fara sun kama ka sun kulle har rayuwar ta kare misali yaushe aure ya samu yawa sai ka kawo wata fassara ta ainihin alkhairi kar kai mummunan zato gare su jama'a an fahimci wannan da kyau ko to ainihin haka al'amarin yake to a nan zan yi amfani da wannan dama in tun kuɗe mutane amma wata shubuha da ake yawo da ita dangane da abu huraira ana cewa wai abu huraira bai yi aure ba a abu huraira ya yi aure yana da 'ya'ya yana da mata yana da jikoki har da ta taɓa kunne abu huraira yana da su wannan cewa abu huraira bai taɓa yin aure ba wannan magana ba ta da asali ainihin a cikin sunna hasali abu huraira ma ya ɗauki shi ta cikin shi ya aure wa sa'id ibn al-musayyib ka je ka karanta tarihud dimashq na ibn asakir har yana da wata yar karamar yarinya domin abu huraira yana daga malaman da suke fahimtar cewa zinare hatta ga mata ma haram ne to yar shi sai ta rugo da gudu ta ce baba kullum na je wasa yara su ne mini gori cewa baba na talaka ne ya kiya sai min gwalagwalai ina sawa in rinka ado sai ce eh ki ce babanki ba talauci ya sa ya hana shi ya sai miki ba amma ya nemi ki tsoron kar ki ci wuta ne kada wutar jahannama ta ci saboda akwai hadisi sahihi da al-Imam Abu Dauda ya ruwaito wata rana manzon Allah ya ga Fatimatu Zahara da sarƙar zinare da warawarai na zinare yace ya ke Fatima kina son annabi ke ce mata kina son a ce fatimatu yar muhammad da sarƙa wuta a wuyanta ko kuma warawarai na wuta ta ce a aiki to ki cire su to akwai cikin malaman musulunci waɗanda sun tafi akan cewa e zinari ɗin hatta ga maza da mata ma haramun ne hadisan da suka halatta musu an shafe su ko subulu salam ka karanta za ga ya ɗan taɓa magana kaɗan ko littafin hujjatullahi baliga na lahil dahalawi ko littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara an tattauna an kaje ana son ka karanta ne da tsarkin zuciya in ka karanta za ka ga zantuttuka da dama wannan yanzu ba dandalin wannan magana ba ce amma za a samu lokaci da za a tattace ta wata ran insha Allah amma a shahid ina son tabbatar muku ne Abu Huraira ya taɓa yin aure don ga har yana da ita har ma tana cewa ane mata goyi mun fahimci wannan ga kuma yar shi ya aura wa sa'id ibn al-musayyib na haka sa'id ibn al-musayyib in yazo a hadisi so da dama baya duk inda kaji sa'id ibn al-musayyib ya ce qala rasulullahi ya keta sunan eh, sahabin ya ce manzo Allah ya ce to Abu Huraira ne sunan yakan yi mai nauyi wani lokacin saboda barkuntaka don haka malamai suka ce duk baki ɗayan marasilu sa'id ibn musayyib to ana karɓan su saboda duk inda ka je ya ɓoye sunan sahabi abu huraira ne in ka karanta littafin alfiyatul hadith ta al-hafiz al-iraqi tare da sharhin hafiz al-sakhawi za cikakken bayani insha Allah rahimallahu shaykh al-islam rahmatan wasi'a Allah ya wa ibnu taymiya rahma rahma mai fadi wa askanahu fasiha jananihi Allah ya saka ibnu taymiya a farfajiyar aljanna wa jazahu Allahu anna wa an al-islam wal muslimina khairal jaza Allah ya wa ibn taymiya sakamakon alheri saboda hidimar da yawa musulunci da musulmai da kuma mu kan ɗaliban ilimi sakamako na alheri mai yawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to duk wannan tarihi da muka ci kwana biyu muna yi na shekul islam ahmad ibnu abdul halim ibn taymiya mun ɗauko shi ne daga ainihin ta haƙiƙi da addoktor alawi ibn abdulkadir as-saqaf yawa littafin ibn taymiya ɗin wanda ainihin a ah, al’allama muhammad khalil harras yi wa sharhi mai suna al’aqidatul wasitiya daga nan ne muka ɗauko wannan tarihin shi kuma ya ɗauko wannan tarihi ne daga wajen littattafai guda goma sha ɗaya albidayat wa nihaya ta ibnu kasir addurar kamina ta ibnu hajar albadru talai ta shaukani a tazkiratul huffaz ta zahabi zail a zailu ala tabaqatil hanabila da ainihin ibn rajab tabaqatul mufassirina tabaqatul huffaz tasyuti wafayatul wafayat da ainihin al-katabi al-i'lan bit-tarikh gashi nan dai littattafai ne ya ɗibo tarihin ibn taymiya waɗanda wasu an yi ne dan tarihin ibn taymiya musamman kamar wanne kamar al-uqud ad-dirriya fi manaqib ibn taymiya الكواكب الدرية في مناكب ابن تيمية الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ابن تيمية المفترى عليه ابن تيمية حياته وعصره من رجال الفكر خاصة بحياة ابن تيمية لمعات من حياة ابن تيمية قاسنا اللي تتفاي وسدن تاريخ wasu kuma an yi ne a cikin littattafai na tarihin sauran malamai shi ma sai aka shigar da shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta ibnu taymiya to wannan littafi da muke son za mu karanta na ainihin ibnu taymiya muka ce asalin abin da ya jawo wani malami ne aka samu dan shi'a mai suna ibnul mutahhari al-illi ya rubuta littafi game da ainihin al'imama kullum yan shi'a matsalar su ta al'imama da khalifanci ce abin da kawai ya dame su kenan kuma sai cin mutuncin sahabbai da tabi'ai da kuma waɗanda suke matayen annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ya rubuta wannan littafi gashi kitabu min hajil karama fi ma'arifatil imama libn al-mutahhar al-hilli wannan littafi gashi bugun kasar Iran ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan littafin shine aka dauka aka kawo wa ibn taymiya aka ce ana son ya ainihin yin raddi akan shi to shine shekul islam ibn taymiya da ya tashi din shine ya raddi ainihin akan wannan littafi a cikin wannan da zamu fara karanta min haji sunnan nabawiyya fi naqdi kalami shi'a al-qadariyya to amma muna so tukuna da farko mu ji menene ya ja shi wannan dan shi a rubuta nashi littafin ya kamata mu ji menene dalilin rubuta nashi littafin sannan kuma sai mu ji shi ne ya jawo har ibnu taymiya ya raddi din ina fatan mun gane sannan sai mu ji tarihin shi wannan malami ibnu al-mutahhar al-hilli saboda ainihin kasar na farko ya cika insha Allah ta'ala za mu ainihin rufe shi kuma mu saka na biyu fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk